الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام تبتي الله صلاة يسيتي بعمي شوي ولوج تبتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف mawajin ni ya sha'ban 1437 ko na jin daidai bi ya kalenda algeria ko na jin daidai bi safogutun ya june 2016 kalenda miladiya ne ya ci gaba da karatu ya littafin sharfa sudur bi tahlil rafil kubur ya imam allama muhammad ibn ali a shawkani rahimahullahu ta'ala amin idan shafiye shi da gubeci kuma ji fata kafin za a yi kafin karshen littafin wucin allah ya samu dace sai ce ilimi na je amfani da albarka yana al'imamun shauka al'imamun shauka ne ga fa'ida fa'ida wucin kwandoci dana yi fa'ida na sai kabaluwa ce lafala na ma ne na wagon ga wani wato ya gandoci da na jin talibin ilimi amfani na ko kuma da muhimmanci yawa amma mastadalla bihi al-imam yahya amma ina al-imam ya ibn hamza ila ji hujjana hmm. ekiya ezatin ta kabaro ko ala kabari tu na? ka haitu qala baluga ga لاستعمال المسلمين ذلك ولم ينكروه nga musulmi je jiye yirin wuce zando maje karo yin wuce nole alimahu ya na hamza with all ilimi ni wujena with all basira ni wujena with all bitike na wani jimbe kokari gun ilimi ya ji ne wani ungan wuyeye ungan ungan ba mu waye da lefi dabuwa na ya zaji ga kabari latu ko mm. ko a ce ta wana ebo kibo ebo na ẹ̀dà yídá yé mùsùlùmí yé jíyá owó owó ẹ̀dà lọ́rọ̀ jí nkárúnà ndọ́ ilé àjí ni ẹ mùsùlùmí ṣe ń jẹ ẹ̀dà yé jíyá ẹ̀dà lọ́rọ̀ mẹ́jì nkárú agáyé kí àyán ngáyé dẹ̀lílíà áyà dáná the other yẹn tẹ̀sírí òjì wọn yìí náà ilé jí alimamu shokan wato e ga yadda wuce nuna ne mara mardud sai goyo na ganye da tun li anna ulama almuslimin e bane manyan musulmi shi ma zalo fi kulli asrin akun kiya a zamanin dondwe ya ruuna a hadisa rasulillah e hadisi biya ya nabi sallallahu fi la'ani man fa'ala zalika mm. e tiyan kuti buke ya zane gajin hacin ya ganin wa yuqaliru na shari'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko mm. amma da hadi tabbatar wa shari'a ya annabi sallallahu alaihi wasallam fi tarimi zalika e tiyan haramu bu ya kabari lato mm. e tiyan haramu bu ya sallaji ta kabaro ya cin haramu go ya sallaji je u kabaro ya cin haramu go ya batu ta cin kabaro ya cin haramu go ko ya ci shi kabaro ya cin haramu go ya masallaci ta cin kabaro a ga sai la ga ne yawa ne ke gwaji sun ci ya kan nono mm. ada sai jinna fi madari fi makaranta ajo hmm. wa majalis ufazihi da majalisin ufazu ya su shi ada sai ba hadisi ne kan dundo ya ruya al-akharu anil awwali idza eh, karshe wajin gurwa da daga bai zai faro wa sagira anil kabir ko idza eh, ta canji mazmu wa gurwa da daga bai zai ko wal muta'allimu anil alimi ya ji makanta wato mai goto riwaya annabi daga bayan mambo min ladun ayyami sahaba ila hadhihi gaya tun zamanin sahaba a nan ya ba no fi yi kalita shi fin zan ji al shaukani sai ci goju gafara wa aurada hal muhaddisuna fi kutubihim al-mashhura man yadisi ma aw riwayu jigobelita ta wunya hadisi litata ne ya deno min al-ummahati mini umma hatu a dauga al'umma hatu ke kpọ litafi ya hadisu ciko ciko jaman kawai ne terminology wani ke ne bukata ne gini a gama gama al'umma hatu ke ne kpali litafi mutu wani sai bukari bai sai musulmi rinke guba da sunan da larba ya suna bi dawuda sun ya limamu tirmidhi ko sun ya limamu nasai da sunan ya yi maje na jiga al'umma hatu nayi ko? wannan sadadar wani musallafat gan bai musallafat gan bai masani guji musalli ma mu'amad musalli abu yala ko? musnadiyan aisha musnadiyan musnadi da na ka zagi da ka kaka da musannafatu ke ya asura za ko da ibn abi shayba shi wa awrada hal mufassiruna fi tafasirihi ma tafsiri ma ke ku ne ya sai ta shi tafsiri ajo tafsiri ne ya da tafsiri shi wa alul fiki fi kutubi mul fikiyya to ma fiki wa jama'a da Allah ne ya lita ta fiki wuyo maza yi mazaɓin malikiya shi alagabe yawa su ta ce kabari ba to shafiya shi malabe ma to hanabila ya malabe ma to hanafulo to malabe ma e ga ya mazaba guni ne cewa su ta ce kabari ba haramu mu yo alima muhammadu nasiru dini lalbani mun lube filita su ne ga tazirin sabiri miniti khazil kubura masabiri na hmm. ku yau ko wa alil akhbar wa siyar atato mai labari wanda mai tarihi alube fa kaifa yuqalu sai za daga ga innal muslimina lam yankiru ala man fa'ala zalika sai za daga ga musulmi ji inkaru ya za daga lokacin rutina wa yẹ̀rù na adílẹ̀tẹ̀ dillata yẹ anuhu wọ̀lá ní ìfàyè máa ń lè pàtà mọ̀ ẹ̀gbọ́n ya dìde etí wa tó ẹ̀ta kẹ́bọ̀ nígbà àgbàdo mẹ́gájì náà lánàá dudu da sauran to. khalafan an salafi kulli an salafin fi kulli asri da eh za su magwaji ma eh goga wasu da ba za mu faje za mu dindo wa ma haza kun na masuku falan ya zal ulama ul islami manyan musulunci ya ku kyaba munkiri na lizalika eh jin sabu jin ya ci naga wọ́n gane ọkọ́ mo bá lè jí na fi náà yà ánú àmájàjí kokarin sarawi etí yake kan yẹ tun rinna wakadi haka ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim hmm. a juriya nfe lagari an sheki yi takiyuddin da ba man yi ne ga takiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn taymiya na rahimahum allah to ci ku ya zagba wa to ibn qayyim to ibn taymiya ne man yi ne wa huwa al imam al muhit bi madhhab salaf ibn taymiya ma man wuci kuyo nani magula da maza bayan salaf ya bayan ya dube ilimi na salafa hadhihi al umma wa khalafiha maza bayan salaf to khalaf ibn ibn taymiya ana a mata tawaif man jibeni to maza bayan malikiya to hanafiya to shafiya bata gan da ke kan an na almasaji da halal kubur a ga haka ne ratu masallaci ta ce yanka baro nan sun makala wuce gan wasan raha sahabu ahmad je jela maza bayan alima mahmud na ambali nan agan filiyo agan sarariyo ko a gatiya wa malik yan ga zai da mazabai malikiyo ne wa shafi'i to mazabai shafi'iya bi tari ka ga ramu yo da jijin ya shiga ga ramu yo na wato masallaci ta cikin kabaro na wa ta'ifatun atlakatil karaha jama'an da masu gun a ga makaru yo na wato ta ce kabaro na lakin amma yan yi humala ala karati tarimi mm. wa goyi na wato makaru babu na haramu ya kul inna ma ko kullu zalik sot le isra'ili nga ga shirka nga ga zawu nga ga dukiye kuji nga ga ka uci ga gaji da guru je to kullu zalika ta naji kana sayyuhu inda rabbika makaruha ayu yona eje dui ba sai ce wo mai makaru yana nafana makaru ba bai ne bane haramu

karaha ba wannan yakiyo haramu ibn kai da man wace ji bayani ce bayani makaru irin daga haramu ya la isa na li zonni bihim wa an la zonni bihim an annahum zuwa ko yi wala wa an la zonni bihim zuwa jin lo ba man shi an yujawizu zuwa ga man wuce ga jayi zuwa yan ma tawatara an rasulillah sallam yana ji tabbatarwa gobe mutawatiran daga ba annabi sallam la'ani fa'ili wa nahi anhu ko yana nufi bu la'ani bi zane juna make kaji juna intaha daga ibn kaima a gibago ga wannan bani na waga cimuli ki mai yirin nan e eh, da ji danjo ko ji gane ko za an yi majikiya zanduwa su su har tu babu nula lokaci zanduwa le ka daga namo na ni ga mai jiwon zanduwa mara gungiya ya ni? ka daga nan mutacin wannan ni ga mai jiwon zanduwa mara gungiya ya ne ka manya na mawaka na wuto ma jawo ma ji sheda wa yugo wuto ma da ili bugurgudu ni wuto ma ga yanda jiki ayan so ma ga yanda luwa ya so waje abele kai be ji hankali a ya abele ga ya na gyana in ga establish wuce je bu ya cafe legin wa jewu ya bane daga ne ya ji rayuwa ben zan doro jin karuwa so aga be de man do tine be ga wa ga yan na luwani e bane dalili da nana wadi abele za doro afe legin wun na ne be ga bani ga yan na luwani zugun wutai za ki tina ganjin da wakibo zanen shi ji rayuwa jin bai liye ga daga nayan wacce bi na wani zanen ga gumin jiki a nayan wujja ya hana nga mala ungwan ya man shi na a su ya tiye ya daidaiga juna inna allazina yaktumuna ma na min albayyinati walhuda min di ma wuli na su fil kitab ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'inun zai je so gaskiya bayanin bayanin. ji amma littafi tishi amma bayani ji da littafi wani za wanci so ya ce bula ni gya zai ji mai bula ni pati na fe bula ni gya ebo na ma e shi ti tiye dede ji man ji ma funfun amma ganga na wuce lauga ya dede wuce gashi yawa hanya dede gu yi to sun ebo na adini ya so ya ci nan daga na mai ke lauga wajibi wa ajin bayani amma sun zajatu shaitan ma ga guba a da shaitanun nasiku a shaitanun akhrasu hmm. ko shaitan ne gagana a da shaitan ne jiginin mana shaitanun sakitu almutakallimu bil batili zane gaga jeje na wi shaitanun natu shaitan ne gaga nan da na to muke ke gaskiya yana mutai kiyo shaitanun sakitu shaitan ne dikina shaitan ne susuna hmm. eh shaitanun natu shaitanu na ci gani zane gaga daidai nan ji dawa lo yana aliba wa ni bombu nan a ci da shaitanun sakitu shaitanun sakitu ngai mu ke ga yan na ruwa amma waje da loro susu mun to ma ke susu ma hmm. mun zai ki shaitanun sakitu ko shaitanun akhrasu ga gu baba mu ne tare ta kibo bo ta da karshe e gaskiya yi umar yi, umar susu Amma magayaga ya zage ajiyacin da bai tiyan matsala ugwai ya zane wa ga ya zage ajiyacin da bayan yana abu nufiyan wajen kuka zandoro sun suna no nisa kullu khilafin ja a mutabaran illa khilafin da wa azumin na nazari wajen khilaf ba ta gaji ki barwa gwaji sai khilafu na gade hazumin na nazari na amma ya ce liba daga ungwe da wa gaskiyar za فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر هو جاني يبغوا ويزدوا واقف كيوزا إذا ما قاعد يجيجن wace a tula yi ga ga kaza na mife gali anu ga guwa ni ku ga shani na wale ba fahimta na mife juna fahimta wuce yi fahimta boji je bai tsoci na wala jin hajjali a wa maɗi wato ganyen na luwanu wala jaroji ko ka ce waga sun su wace a tuta tiye daidai na yawon yawon zai magajin ne da yawancin na zugun laifin mutane ba sun taibona wayan da da jikiya wayan da da tsami mutacin halitta shi ja munu sofuwanu dana yau da ci shi guro ja da bunu dirhami dana ci shi guro gailarul qadari dana ci shi gijayo wasu libna sahi dana ci shi gijayo aga da je safiya dina nan mamudu har da yin nan mai jirajiya masu yanin gole mutum ma da sun yi mai jin bayani jin yin jejenin zan doci shi a jifi adini wani atala ya ci man ba da na hannu na ala maza bi ebe zan doci da zai su mai ba zai ga maza ba za wani ya bai kiyo mai idan maza ba ba ko ji gani ko o male gan mina nu goyin ki wani eh shi da bane na zan doci ce su sunan zan doci ci mana cin alita ji wai wazo lanwaci mai doyen zano to ya gaga na libanin gawai ne wuce ta gaskiya ciyawa alalima ni daga layam na an na ahadukum haibatan nafi an ya kula bi hakin iza alima wuri wa imam muhammad eh doyen zano an na ji wai wani nga ji kiyo nga lawa wa ga wa ta gaskiya mu ko ji gane ko hmm. nga mala al-imam ibn hanbal ko ta katta sakatta ta wasa katto ana wa ga su sun mici su su fa mata ya rufu jailu sai amina sakin fati jahilu ya dogan na ta zo na ta zo ɗagon zai je na shi a cikin kiyo a tsaji masu waje a bai suna to ga to yi makanta aji a ga manya aji magagan nani waje a suna yi makanta aji waje a ji a bai suna ga adi ne ji ya shi ya bani to ajo yawo ilawo siyasa zai ji mai da na kokare luka ba ta kadan da ciwo jimbwani ẹwọ́ ká àgájá àtọ́ aláwọn apíríntì àmà aláwọn aga aṣẹ́bà wọ́n ní èdèdè yìí kó zangoci mọ́ ẹni kan gaskiya ta lóbẹ̀ẹ́ zawon gizi na ngayi wọ́n ní ga ngaja gaskiya ta gbá ní ẹgbẹ́ makanta òṣèwọ́ ga wọ́gẹ̀ irú ṣàgá gẹ̀yẹ̀ wuni alali mai fa'al kiyami gada be lan a ankum amwalukum wala auladukum min Allah shay'a dukiye da yake ya je na kun ke ba sai ce wannan yau mai firul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani dan wacce ma illa ko illa man atalla bi qalbin salim zan wacce ma ne kan gaskiya ta ko digan ya gaskiya ta na e mana cewa ga zaloro ne ba gangani da wuya

ene ka gaskiya ta na zan da tele un gabe da gaskiya ta gbanya zai ga mu ya shebe za ka zargi za ka zai ma yi tilani mutu ta susu lole na wani yan kudi tabriru kirkiya zan da ci ma ana kun gaskiya ta na mu ya hanya da kwanya tun da kun da kwa fejin magoyin wule dakon kun da kun yuba da kunun da za jali annaba ji bai bai mi latu gan da kun da ko jore zan do ci ma ene ko mi latu ga ka ne ngon do ga ka zan ro amai ni wi alali mai fal kiya da da bi aje ne ni najiya wona kullau kana ba hukum وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم wa تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره لا دلوقتي ما ene كن gaskiya ta nan da an yi dai shi jawo diri ta ka ka ka ka ka ka ka ka ka ya kiyo yana kan gaskiya ta nole ko zan doci mazugu wunde ga shi shi be zaina eh kaza luwa eh kaza luwa amma a kara gukiya zan doci mafiska gubu jo ya ciya wulai bi waji wa wulai bi waji nga da baza na junga eh kaza kaza kaza be kaza be kaza be kaza be kaza wulwa ko nga ke da bayan zai je gana da yawanci na zugun ga yin nama ku yi na ma nanu musabi wuna Allah kiyaye mu kiwa ga wa kakunan fedajin bulugun mọ́sílẹ̀ kakunan fedajin mọ́sílẹ̀ kí jítọ́? ọmọdé sílẹ̀ mánu ok ẹzà tí dẹ́bọ̀n ti ẹgbẹ̀mọ̀ gan kí mẹ́dàjín bàbá mọ́sílẹ̀ bẹ̀mọ̀ ti rí kàkúnlẹ̀ mẹ́dàjín ǹdẹ́ tí gẹ́gẹ́ tí mi tó fọ́gárùn-ún mi á tún lè kọ́rẹ̀ sílẹ̀. Bédàjí kàtí láhùn ti kàn mí lónìí, wé ìbédàjí ìrìsìká ohun.

wọ́n ti gẹ́mi láwọn wọn dán gùràjẹ́ olóòṣẹ́ wúṣí mi láì mọ́núfà wọ́n yóò jẹ́ bàwọ́ ti tọ̀bú jíǹde mi wọ́já wọ́já gájá ní alhamdulillahi tó jí ko ji ganya ko? masu kun alimamu shaukani ce cigaba gaba haka an filiyo ya ci ga manyan tawaye kuma na mai mazaibu ji to malikiya to shafi'iyya to hanabila to ahnaf ba ta bayan na daga kiyo haramu yo na wato ya ta kabari yo na wa zalika yadullu ala annahu ijma'u min ahli ilmi hmm. ne lawo ga ijma'u yo ya manji ala khilafi tawaifihim ko Hmm. Eh, dai tsori ɗaya maza ba a jobe ne sun ma ba da zalika ji al'alif salasa mazahib musulhi na bitarin mun ciga maza ba wuta ke malikiya ke hanabila yayin da shafi'iya shi nan hmm. a ya ga karara ga a tuya ta cin kabaro ko a tu masallaci ta cin kabaro yara mu hmm. waje ala ta'ifatan musulhi bil karaha ta yi fara ci masu kun gaki ga kara ki a hanafi na kenan wa amala ala karatu tarimi amur ga ke wi karatu tarimi fa kaifa yukalu ki a daga ga inna bina al quba wal mashahid al qubur lam yunkiru ahad to a daga bina al bina al mashahid wal quba al qubur ko mm. lam yunkiru ahad ki a ga to eh ta ce kaburu a daga zan wajin karuwa ne eh, don ta alwa ngo jigana ko mm. ta bani elaje gangan gwaciji na yi jiki ana yan na jijin daidai ana mini ga wuce jo zan wace haibe shi shi ga tsoye cibe sun e na ni ga na luware ga sun na ni goyi ya tsoye cibe na ke ba ta e na istifatu ya ga na luwa ka bayanin na man jaji a jifili ta ce wajen ar min asma'illah ar min asma'illah al min asma'illah amma ai e gaga ar-rahman gaga allah min asma'ir rahman yanin

e za a ji a ugo goguni ga lokacin ya e za be shi shi kile ka hu so hu do ga e za a ji a ugo ga hu so ma ji mi ja goguni ga amma izala idai ba za ku da shi tango hu luluwa ga na ji ga hu ji katu wa ma lauza ga hu ji katu ani ta jalaji e ci e gama na lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun Allah kiyaye mu ibn kasir wuji kayan juma wai wa jimi gogu ni ga to al imam al qurtubi to ibn qayyim to abu muhammad ibn hazm maratib al ijma ya bubo to al hafiz ibn qudama al mughni ya bubo da man shi ka kai bal risala ta san yin to da bani mi cayin kali ne ce masa alawan shi na bedu ya wala billahi wuji thank you tankiyo so kwa be lawun be lawun publish insha Allah sai da ke ibe shi shimi ne ya gabo jina sai ga fi bi da wani a ga soja ɓata polisi ɓata lauya kpata likali ɓata a yi kiyo a yi kafiri ta ga nalwari hadis na mai laji wuce ya jela zai to shiro ta tuki labun na na hadis sun ci tazuwa hadis ne lai kuna lai kun umara yi kar ibuna shiraran nasa har da karshe mun kuke ji kiyan kuke zuma. the same people gan da ki zukun a ga eh zaka ne ya kpata ya kafira amma abin bai ba mi ba mi ne ga so ba waye ngala ne kina so ba man wace ita gaskiya doji mana the same people kake je uzurin su kuma da loyawa Ka mutu loya na tsawa wani ya yashi da ruwa zamu ci maga wayan wuce kufuru zamu ta sai dini be sai sai dini be ben da na magin zagi ne aga na ki zuwa da zukoto wanda ga yuridu na an yata hakamu ila taguti wa kadi umiru ya furu bi to zai laga lokoto na ga sai ga waya nabo ni mun ni kada to bai zo ni الكفر حق الله ثم رسوله تا kai mun ce zuwa ga ba sai darura dan jin zai gomi ga ne ga ni kai ba sai kasu yi mi lo la ga a ta da lawa wa shaka musulmi hmm. nga eli eh, ni kale a rifa emi ga emi sha da pawo ni ga na sai jije emi eh, sha ni ga jije emi tubo kile su ti kafiri sha ta ni kafiri da juma yan ushishi ẹnu ọgbọ̀dì yìí iná rẹ̀ ẹgbà fẹ́kẹ́ àtìrí àfẹ́kẹ́ àfọ̀tọ̀ ọgbọ̀dì fi bí dọ́gbọ̀n ẹgbùn jù sálẹ̀ ẹ̀jẹ̀ náà la. bọ́ àrùlá ẹgbẹ̀nà lọ́rẹ̀ ẹgbẹ́ kí wo la yakbalu Allahu salata ahadukum idza hadatha hatta yatawadda ebe gwa ga a go sallan za suga kijin suga alladi ebe go a ga zuji sallan jinaiza ba ba Allah ya guru ne shazuna wa fil asli bil ijma'i fa ko falam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli naw'un min al khatar min ya gabbo jinaiza tibi da wani a ga ga zuji sallan jin gani buje ji sallah juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi musulmi abi dawuda ga sallah juma'a jama'a ya juma'a ko ta za gaba na sun tashe ku saimin ga usaimin ga shara ji kafiri usaimin ga share ila ke ne shi shi ga sufi gangani da mishan shi bili jima'a irin yayo ziga ga yin wucin waga da zuwa bayani a limamu shi kita wasu fi gafi martaba wuta in ga sufi dabo suna ki da ya suna tsuntsa gadan da yana da ji sudu kawai in ci lo salib na abdullahi tun taribi zan ga ki fi safu wucin in ga sufi mada wani shi gula to ayo wani na je daji wa rabbi wujudu shi nan in sufi mada na shi bidau fi biyayinatu masayan kuburwa nan ne ya gaboji ya zan ga ce gafi bidau su kun a ga zanduwa na gaji hukumi gal ma zan lawa na wajiri da aji tafsiri na a salaf ya suna shi naji ajina a ce ya zake ya fata ba daga wa kunu wajen ba ko nuwa haila gangan mai nuwai fayan ba zai wato na mafi yake don wu ile mai duda na ngo dogon ba ce a wuzi sai a ji o mebe bo sauki ta a ce ya zanga ake a fatawa gumbi da ya za a zuki tuba yin da yin da ya zuki tuba alalima hadisi yau muzari da nan ana samin huliyin uzunayya ko hmm. ibn kai maɓe fasali wata biya ga wuce tufar da wadu da ya bubo ya ba mi da yani ga ba mi da kilauce neman gausu ba hmm. da ya yi nasara fi kila mi ce leman gausu ba in sha bayan jiyo na miliyu ba na danin ni masuntu yi maloja mi yi gai gimuga mi ci gauwe so ko ga yawo jin zagi yana miliyu ba mai lita fi ke ci cire jiyo gbuyu nti yóò sọ kó gáyàwó jí ń zagi wọ̀gún ó tún túpa kájú wá tún ngon guji nga ki dalilin nga dalilin ba bai mangin ni amma ga wato ale man ga su ba ni kilali le bana mi le bana je dalile ba wato wanjo hmm. ati ye da kya fata abu jiya bido ga yi jin zagi ga amina alali mutu sahabi zagi ji na birke tafe ya amina dan nan mashi nan waje yi mutu ne yake amina ne ne gaskiya ai ga na lore

zandon duduwe wa guda gutuwa ba na asanin na wafin da wasu kufu alikiyami na na ga su gukin bane babu waje ga irin wucin ɗau guda shadda na asanin ila yi ma wa ijabu na su da kan wusu kone ni ɗau kone ya zaji hajji ne na abu ne ɗau guda ya rinci ga asu bai ne ɗau ji gutuwa ba Allah wa alamu a tunga ce ya fatawa bido ga ya yadda gina ka shasha yiwo Allah kiyaye mu a tunga ce ya fatawa bido ga yadda mari yin zagi wo lan nan mu mari amma ya ji jinyo mu ta ga bodi nore a ti yadda ke ya fatawa bido e. ga ere loji madace guye ya gaji ya zai ni wazun yi eh, ga wasu yi jima'ul musulmi ruwa ba na wata togun na midiya a ga ne Najeriya rubuta sunayen Nijeriya egan na lware a ga ibn kai ne gini bugi gudu gini kawai gudu egan na lware a ga tsayen karshen sotul kafi ya ce lukanci wa ciwo egan na lware a lukanci gwani ebo to shi ga tun zamani a ni bitu a ni bi adam bi ani binu na man ya aji ji bayani aja la to asa ru ga tsakani ni bi adam gangan ga ni binu a shira to kurun nan ga kuru kurunu a shira to kurunu to ni fenti ga fita can abu benci mafi yau zai zamu lafiya da hauni ni benci mafi yau zai zamu bo je tarihi irin na yo eh ga karshen suratul kafi ya tinu fenti ba cujo mu da tafsirin kasi enan enan ki bare ngo diga ni ako yanne ibenyo ene lai ce gagana ebu en iri nan na ji faruwa imam shokan ce labe ne bi aji yayi bi dawo nga amma ta ganna wani aji fo zando ji in karuwa ni a ihe ji in karu ko diga ni ako ebe mi ne ko in karu go ye wa ebe tu ebo ibi aso ibi aga wuti je bi mu number 2 mini in karu go ikakwashan lo misra a ya a mai jiyashin ga na kudu shubayo mine kwayin ka rubo idi kido yi fiye dubbe man na je zaɓi ra'ayin na jina a magwa mine kwayin ka rubo ni ka kwashe wajen shi bai gute ko kana batana ya mala mali gangani bai man ba man ya la ya mala albani ka kuna mala mali feji feji sace feji tesis na la albani albani ya shiga wuce biyu albani ba da alkami shi albani ya zariya kuyo ko mine kwayin ka rubo suku nike ka kwashon ya mala ahmad almadani doctor to be bi iznillah insha Allah wallu ya mai madina ci ya ni ko o ya yuyi ebo kibo iga ko yi fi ejo kin ni pe omo yi de ilimia eji makanta yo yi ji manya mana so daga aji ne ya ji manjin ebo ya zabe shi yoga a mace gari ne na wani aji fon zando majin karu anu e da yajin karu eh zai ce da mawo sakola lawla bi ani kacha sakola lawla mi gato inta mi gato website da tsani insha Allah naji maqalatun do ciyo a aki kun do ciyo a litafin do ciyo a wazin do ciyo e gando to da ga wa ga gwago za a kabe larabci ma kabe larabci za a kabe turanci ma kabe turanci wuce wo su manzur kai fasiru istisna alil fadli bi rafi alqibab ala quburihim alimamu shekaru shakan ce cewa mutu sun manzur ci ne kai fa ke wayi yasiru istisna wa alil fadli a gaza yi falala na gaza wuci a gaza yi tsanan bi rafi alqibab ala quburihim don alayin jatu a ɗauka ba da abu na ƙoƙarin sa hannun na biyu mata zu daga ba a nufi sa a sallamo ya na biyu kanon kama kaddam na hannun wukala kyan ne ga mugali an ke da a nufi gan ika jama'a wuce shi kawumin iza jayo iza ma tafi himu abudu salih wuce kirki gajin ajali tsakanin abu awun rajulu salih ko da kirki banau ala qabrihi masjida ila kabari tuta ila masallaci ta ciyan kabari abu sun mala'an in a wali hadisa annabi ya zunu ko imam shogani ga sun mala'anakum bi hada sabab ala'ana buɗe bu sabab ya fiye yin nan fa kayfa yasugu min muslimin an yastasni ala fadl bi fadli hada al-muharram shadid ala quburihim cewa gogoyin ya muslimi an yastasni nun ga zaji waka ala fadl zai da falala bi fadli hada muharram Eh, bi fi'li hadha al tun yara mu ramu bayirin ne na ashadida ala kuburin na da tsanani ne ke kabari zanne jonan ma anna ahlul kitab to ya ahlul kitabi alladina naji la'anahum ar-rasulu annabi sallallahu alaihi wasallam bulane be wa hazzara an-nasa mimma sanau anan man nazajin daga tun da na zamu ci lona lam ya amurul masajid illa ala kuburi sulahaihim adda masallaci raya sai ta cinya kabari yana kirki ajo a dai ga st john st michael st barnabas st kazan st kazan a da ya tuta ce gibo ba na ga st ne ko kabari a ci kwaji rayuwa ne ci jina a tafiye jiki ofe ji ba da fiye ga haza rasulullah ta ganci mazuma annabi sa sallam tuce ya ce da nan sayyidul bashir wa khairul khalifa ko wa go no thumma haza rasulullah ko ka sa sallam da nan sayyidul bashar ni sayyidul bashir wa ya sayyidul bashar ta zane ya ya a iya halitta shi nan wa khairul khaliqa gangani ba zan da alkhair ga ta cin halitta shi wannan wa khatamur rusul bi anabi tuciya karshe anabi ya karshe nan ma kana muhammadu aba hadi min rijalikum walakin rasulullah khatamun nabiyyin wa safwatullahi min khalqi bi za ta saci min ya halitta shi ne yanha ummatahu an yaj'alu qabrahu masjidan aw wasanan aw ida hmm. arabi sa sallam kan na kabaru laje masallaci nan arabi kan na kabaru laje kuti da yaji buta nan arabi kan na ga da ne kabaru laje idi ila kai mu be febe hujina wa huwa alqudwa li ummati annabi sa sallam ga yasan ya al'umma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yasan wangi wa da yaye bi annabi sa sallam wani alil fadli min alqud bihi zai maje falala na suku ngwa ya sane biye wa ta'assi bi af'ali amma sai tuna ne bilone wa aqwalihi alhazz alawfar zai gaje falala na ngwa so e tuna ne bina na be ga ne na na aga de rabo na dokun gari ne ya sayan ya bane falalawa be da ilimi da da soya da ya kada ya da ibada jiya da ya tukirkile da ya tunje da lugwe da tufarin ko da ramu lugwe la tu na fila jo lobi lobi a da to yi dige shi yana ga alaza dare ta sai biyo wa hum ahaqul umma bi zalika wa ulahum bihi zai da falala fa a cancanta so da turin ko anabi daga ga ga tuma sa ta ci kabarin goma ya ga lami aje ya ga la mi aje gunki ne jibu ta ne ma ya ga la da ne kabarin mi aje da ne idi ma a shatta zai je falanin gwa ta ga irin na zai yebo bi ajin ajeli ila fe be jiyo a fe je irin na bi wani ma wa kaifa yakunu fi li ba'd al umma ken waye ya jata to ebo ya tuyirin na sashi al'umman na jilo wa salahi ko de ejuta yayi musawigan li fili hadal munkar ala qabrihi na ngula ga lefi da wa nga ya kwaɗe ya munkari irin da ta cin kabaru bano e ya zai za kirki na wa qur'anu ku fiti ku feji ibada kashi mu feji azkaru zan wa juye je ko ya ɗuya bai tun ya kaba ya riya wuce ma jin hajjali nan wuce alawo gan sai da jibu ta kabari wa kashi ta ya bane ba na wunga jiza kirki kana wunji za kirki kuma nan muhammadu wa kirki bu kwata a asali daga ba nan muhammadu boyo halibu su asalin ma ga jihani to kabarin mutum yi ma ebo nan ma wa ga jihani bi na mawuci lawo ga waje kiyayen wajen na wuya walija ya? Hmm. wayoto ne ga na alamai wali buga nan kuyoko mun jiga alamai wali buga da shi wani sallah ga biyu ga a ah, bo ba za ka zo te lo jima da ga unda unda jima jabal sadu tati ne ga jabal sadu ne ga buda jima ba za ka zo to mai ji sallah ya zuru lasari magarishi a yayin masalaci wani a ga fashe turisti na ji na ji zuro babu maza ka zai ji su ba na ya biyo matsalaci a su ba gwa ne a ga eh a kaka kuna yau sun biya jasu bauchi tun shago da hannun ya tafi ya liye gun shago ni kacha hun da hun da kpankoro yin hira ba wuce ya buda ji su bayan ya gafe yi rikici shi nan Allah kiyaye mu al'imamu shaukani ga wa aslul fadli asalin falala wa marji'uhu bai na fala jawabe tuna wa rasulullah ga tuce yaso ci alaihi sallama wa ayi fadli yunsabu ila fadlihi adna nisba ko falando na ga ajiye jiji ba sanin mudan su mai anabi wajen aw yakun lahu bi jambi aqallu itibar ko aw ma yakun ga sai bi jambi kafan ya anabi aqallu itibar ko wa da mata yi ta tangi na kunya na biya fa in ka na za muharraman yan anu a da ke wunga da tabbatar ga annabi sun haji tabbatar ga ni sallallahu alaihi wasallam wake kala da kiyo da tun na he eh tuta ce kabaro sallah ji ta ce kabaro ko sallah ya jau kabari eh, eh masallaci tuta ce kabaro da sa annabi daga kan mal'unan fa'ilu ga nan mai jina annabi sallallahu alaihi wasallam lana fi qabri rasulillah kabar ya nufi sa sallama fa fama zanuka bi kabari gairi min ummati kiwa ga kabari za mu min ya luma ya nufi sa sallama ko hmm? min ba da aula e bogo gaskiya ga da biya wa ago ka zai ga lu je ne ga ite tengi kaji hmm. ngama na je to la kadiri hmm. anil asagiri riwaya yin zanu sa je go daga bazibono tatacen gijo ne adato riwayatul aba'i anil abna'i riwaya ne baba shi ya gobe da ya e gina jamane na wagi ma ce cuya ilimi wa mai waka to jin aji biyu wa ga yabo na waje rayuwa lokpagin wani na. nga gaskiya labe ko ta gaskiya ta ko ci da ilimi wa ji katu biyu ya ya nga ya asaro to ga ji ta asaro ko za a bashi ga mi biyo ga wai bugo mi aji katu mai talaka ya to ma za bai jari kiya ko ko ya zabe shi shi ga gaskiya kai ga no to kai biye biye mu ya gobe da kazan zanya ya gona mu mace dawa ki to ma sai zabe yi ko ko ma zan da tashi eh mas'al endo tun ta ti da mu je ni ba ne yi ba ko ne yo aga ta gaskiya za mu cunga ba mun baye kile ibn qayyim to sai tun da tibi alkasi to. ga gaskiya na wale da ana nafa boka la yakumu li hadi ahadun walau jimi sakala ne. ka ga za an gibe je ni ba ta kuye kan a shiga biya ala gaskiya guwa ya guwa daraja wa bai biyo gaba sun ta gaskiya wace ji gyara ne ko ji gani ko ina so ya fiye bai zawa an gina wa ci bici ya gwani uji masu ma na dai waje anabi ana ko ewa ga gaskiya imamu shaukani zaidiya wa iliyonu ci bai shi sunna ne ibn waziri zaidiyu iliyonu ci sun na sunna ne mukbil ilwadi zaidiyu iliyonu ci bai sun sunna ne alamiru ani zaidi wile ci gaji sunnoni sidika hasan khan sufanci bi ashariyanci bi yanci jigi ci ngufe ji wile ci gaji ci gaji mako wuci gaji sunnoni a nan na na ka alhaji ya taƙi dini lilali sufanci ya tijaniya tsaron gufe ji wile ci gaji sunnoni

wuce mallan waje ke waje haibuwa ko ji gane ku e bugo ya zuje bubu tun gaskiya ga mitu gaskiya wace daɗiya gaskiya kan ga wafe lato amma ga gwati kawai ci ga wa gaskiya alkibru batul haqqi wa gamtin nas Allah kiyaye mu ce ci haju shishi ngai mu ji katu mu ma ji katu me yi an ga ne wafe za be jahilci yana gida wai kaza gaskiya go mini ubo mai cinye ne in the name of what na gaskiya na da yi na ya zuwa na wani legan ugun kiyo ugun ko wani legan ugun ilimi ko ko wani legan wuce dawa kiwu ko ko maza da ce legan gaskiya kabila ya ji su ba tiyo za ka zama mini talaka a jibu don wuya gwa zan da ta gaskiya lawon wai ne ga zan la gaskiya wucin wu ne yin zagi wuyo ba ga unga go ba ne a zai ga zagi wuyo te mito yo ne wo gogo ebo na wo gogo ebo na gaskiya ko ji gane ko sallallahu alaihi al-imam shaukani ga kaifa kan waye shi wa kaifa yastaqim ke lamari a tasu ta an ya kuna lilfadli madakhalun fi talilil muharramati Aga ga to falala ne za jini wa be la ga to aramu la ja wa le to aramu la ja leli na wa fi lil munkara to ga bo za ka zai za falala yo na wa justify to je gene za je lona allahumma gufran su kufa bi walhamdulillahi alladhi adana lil haqqi ije bo ya to na uba da ko ngoro na wa wafaqana litibai to ya ci mai ji pare yi yemi latuwina wa sallallahu ala muhammadin sai ci jan salatu ya nabi muhammad abdullahi wa rasuli wujiyar sai ci bai tuci wa ala ali bai zama ya nabi ji ajiyar yana bayanin tammat bi hamdillah littafi na gumi bai goyon sai ci risalatu sharh sudur littafiya sharh sudur bi tahrimi raf'il qubur sai ci gunya limamu shaukani sai cucin gafara sai ci hasku da kaba rubo yi tsanan magbali ta nana sai cu yi ilimi na ji amfani bi albarkai yana sai ci fadin ya bi cikin ji sai ci fadin ya kurakure ji daga na yi cakatun nana har da balin na yana ba na shiga cibici na ba na shiga ji kuskure na ba na shiga yaye na ba na shiga nikin nan sai ci waɓe lagoro wiwo yayi kuwa gyara ji ofa beyin ba na shiga cibici nan miji manya miji ya sai ci fadi bandon donin ci bici nan wal ilmu inda Allah wa billahi tawfiqi wa amul afwahu wa as'aluhu hifzan yaqini min al ghayr li as'ala bil fawz al-mubin musabiqan إلى جنة الفردوس في صالح الزمر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته